أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda bisa ga baiwa ta ba mu ikon sake haduwa don ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka na riyadu salihin na al'imamu nawawi rahimahullahu ta'ala kamar wadda aka saba a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake shiyar ba da cikin birnin sokoto kamar wadda aka saba gabanin gabatar da ibada ta ramadan muna gabatar da wannan darasi Allah ya kaddara an yi lahiya an ƙari lahiya kuma bisa garama shi da baiwar shi da buwaya shi da kudura shi da rinjaya shi ya sake dawowa da mu don ci gaba da gabatar da darasi a wannan littafi mai albarka kamar wadda aka saba inda muka dakata kamin tahiya mun tsaya ne a ƙarshen darasinmu na arba'in da biyar wanda Allah ya za mu hara harkon darasi na arba'in da shidda kuma irin nusa da na kirkira ita mun dakata ne a hadisi na ɗari biyu da shidda hadisin da ke bayanin Allah zai tara mutanen harko da na ƙarshe ma'ana a fagen alkiyama mun ji <clears throat> dama shi babin da muke ciki ne na ashirin da biyar ne babin da ke bayani akan amana daga cikin abin da muka karanta na darasi gabanin ta yi a watan ramadan mai albarka akwai bayanin in an kafe siradi amana da zumunta za su zo guda su tsaya dama guda su tsaya hagu ya don a gano wani na an mai sadar da zumunta wani na bai sadar da ita wani na ya rike amanawa a bai rike ta ba to yau za mu wara in Allah ya yarda da farkon hadisin muna ɗari biyu da bakwai ga irin wannan nuska da nike rike da ita yana yiwa a samu ikhtilafun nusakh yawa sai ya zama wani kuma ya bambanta daga cikin bugun riyadu ya zan ba hadisi na ɗari biyu da bakwai ba ne amma dai almuhimmu ya zama cikin babi ne na mai bayani akan amana wa ana bi hubaibin an karbo daga baban hubaib bidan milha ilmu jama ne ma'a'un mai digo a tumma Hubay bin Ho Ho Ho ita wannan ha al-mujama wannan nukta ah, din ha'un sunansa Abdullahi ibn Zubair Abdullahi dan Zubair ƙala Abdullahi ce. lamma wa ƙafar Zubairu lokacin da Zubairu ya tsaya shi Zubairu shine mahaifin Abdullah to Abdullahi yana ba da labari lokacin da Zubairu ya zo ya tsaya a wace rana Yau jamal ranar yaƙin raƙumi yaƙi maras daɗi a tarihin musulunci yaƙin da aka fafata tsakanin uwar mumine Allah shi ƙara mata yadda Aisha radiyallahu anha da kuma bangaren aliyu na Abi Talib radiyallahu anhu ita uwar mumine bangaren ta akwai Muawiya bin Abi Sufyan wanda yana wannan ɓangare, shi kuma aliyu da sauran waɗanda suke tare wanda yaƙi na wanda babu daɗi gare shi rayuwa ba za ta yi daɗi ba wanda kusan a bangare shi ne kawai 'yan shi'a suke lakewa su yi ta haɗin abin da suke haɗi amma dai duk wani abu da ya faru ga sabon maza Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ba za mu manta ba shine Allah ya yaba musu alqur'ani cewa radiyallahu anhum wa an Allah ya yadda da su sun yadda da Allah haka waɗanda suka halarci yakin Badar suna da alƙawali. na duk wani abin da suka aikata suna da gawarar Allah to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da wannan abu da ya faru na damuwa mara daɗi ta mu da kaunar mu babu wani guda daga cikin su wanda yake cikin asara ko tasiri ta mu da kaunar mu diyar da Allah ta tabbata a gare su su dahi cikin rahama Allah da jinƙayin Allah a bisa ga baiwa Allah. To wannan yaƙi da ake ce ma a ma'arakatu Jamal sai shi Abdullahi ce da Ami sai babana Zubairu ya kiraye ni. Fakumtu ila jambihi da ya kire ni sai na ni tsaya gehen baban nawa zai in ji mina na zai ce min. Faƙala sai ya ce ya bunai ya kai ƙaramin ɗana innahu la yuqtalu al-yawma ka san wani al'amari yake babu wanda za a kashewa yau a wannan fagen daga a wannan ma'araka illa zalimun sai azzalimi aw mazlum ko wanda zaluntar sa aka yi yau duk wanda aka kashe wanga fage daga az-zalimi sai wanda zaluntar sa aka yi su ne za a kashewa wa inni la urani ni ko ina gani ya ce wa inni la urani illa sa'uktal yau yace ni ina ganin kaina ma yau ba zan kasance ba wace za a kashe ni mazluman ina abin zalunta ni ba zan kashe kowa ba amma za a kashe ni ina abin zalunta wanga yakin da muka hito sai mai bayani ya ce wa inna min akbari hammi amma abin da nake so in waɗa maka kai Abdullahi ɗana yana daga cikin abin da an mafi girman damuwa ta wadda a cikin rayuwa ladaini bashi na wanda aka bi na ina dibi in an kashe ni na barka ana bi na bashi to shi an damuwa ta to duk dai har yanzu shi Zubair kamar yana shawara da ɗane Abdullahi. sai ya ce mai ba daina na shin ko kana ganin bashin gada da aka biyan mu yubki min na shaia in an sayar da duk abin da aka mu na dukiya yana iya raga wani abu kila har wanda za ku samu wani abu na gado sun mafala sannan zubairu ya ce ya bunai ya kai karamin ɗana bi imalana na ba ka umarni ka sai da duk abin da aka mu na dukiya bayan an kashe ni kaga yanzu mun ga yanzu nan misali ittaqu firasatul mu'min eh ku kiyaye hasashen mumini ga zubairu ya yi hasashen za a kashe shi kuma ya yadda ma za a kashe shi din kuma kashe shi din za a yi fa inna yanzuru bi nurillah shi mumini in yayi hasashe to yana ganin abin da yake gani da hasken Allah to sai ya ce bi imalana ka sai da abin da aka mu na dukiya wa kudi daini ka biya min bashi na kaga kenan kamin a raba ma ɗa gado ko ɗiya gado akwai buƙatar sanin ana bin ubansu bashi don bai ce a raba ba cewa ka sai da abin da gare mu na dukiya ka biya mini bashi wa usabi sulusi sai yayi wasiya ce to in wani abu ya yi saura bayan ka sai da dukiya ka biya min bashi to na yi maka wasici da ɗaya bisa uku a ɗauki ɗaya bisa ukun dukiyata na bashe shi wasiya sannan wasu yi ɗaya bisa ukun ɗaya bisa ukun abin gana nice shi kuma a bashe shi libanihi ga ɗiyan zubair a ga ɗiyan abdullah saboda jikoki ne na jikoki ko tun daga ubansu ai ba su gado wanga bai ci karo da lawasi ya taliwarisin ba cewa mutumin da ka gado a ba a ban mai wasiya yani yana ne libani abdullah ga 'ya'yan abdullah bin zubair a ba su sulusun sulusi sulusin sulusi in an kasa dukiyar zubairu kashi uku an kaɗo kashi guda bayan an biya bashi wanda ya yi wasiya da ita aka a yi aikin alheri to abin nan da an ka kasa uku an ka guda to shi ma a kasa shi uku a ɗauki guda sai a ba abin nan sai a ba ɗiyan ɗane jikoki ne kenan ƙwala sai abdullahi ya ce a sai shi zubair ya ce fa in fadala min malina in wani abu ya yi saura daga cikin dukiyarmu ba da qada'i daini bayan biyan bashi an ka samu shay'un wani abu fa sulusuhu li banika sulusin wannan abin da ya saura a ba diyan ka duk dai kamar magana ta aka kwankomawa Qala Hisham ya ya wa kana ba'du waladi Abdullah sashin iyan Abdullahi sun kasance kwadewa za ba'adu bani Zubair sun dabranci ɗiyan mahaifin da nashi Zubairu ɗiyan na sun yi kusa kai ga ɗiyan uba wannan ana samun haka nan ko Yau, wato daga cikinsu ɗiyan Abdullah akwai Ubaybun وعباد وله يومئذ تسع بنين yana da ɗiya maza guda tara wa tis'i yana da ɗiya mata guda tara ɗiya goma sha takwas kenan qala abdullah sai abdullah ya ce faja'ala yusini sai kasance yana mini wasiya bidainihi da bashi ne yana ta tunanin to wa biya min bashi wannan dai na nuna mana irin girman hadarin bashi wani kulu yana cewa ya bunayya ya kai karamin dana in ajasta an shay'in minhu in ka kasa daga wani abu na biya mini bashi fasta in alaihi bi maulaya ka bi taimako da maulaya kamar mai gidana ko matabincin al'amari na sai shi abdullahi ya ce da baba ne zubairu ya ce fa na rantsa da Allah ma da rai ni kan ban san ma rada abin da ya kamihi ba hatta kultu sai da ni ce mai ya abaci ya kai babana man maulaka wani na an maulaka dinga da kacce in ni gaza in bide taimako gare shi Allah baba ne ya ce mai wannan kamihi maulaya Allah in ka gaza biyanin bashin ga kakka bi taimako da wani bi taimako ga Allah ya kama ma akan biya mini qala sai shi Abdullahi ya ce wallahi na rantse da Allah ma waqatu fi qurbatin ban wada cikin wata damuwa ba min dainihi na bashin da aka bin mahaifina illa kultuwa ce na ce ya maulan zubair ya mahalicin Zubair ikdi na ku ka biya masa bashinsa Allah ka biya ma Zubairu bashin gada ka kuka ba ya ya hukun sai Allah ya biya mishi qala abdullahi ya fa qutila Zubairu sai ko an ka kashe babana Zubairu walam da dinaran wala dirhama ya min wasiya da in biya mai bashin da aka bi ne in na sai da abubuwan da aka reshi amma bai da dirhami bai da dinari ma'ana bai ba komi ba na kuɗi kamar irin kuɗi a ce tsaba kuɗi gata bai ba dirami ba bai ba dinari ba illa sai wani hili da ya bari na gona minha algaba ya bar hilaye ba wuri guda ba ya mallaki hilaye waɗanda nashi na to akwai hili guda wanda ake ce ma algaba wanda cikin madina ne ko kuma nan gehin garin madina to ɗai kenan ya bar gona guda wadda sunanta algaba wa da asharata dara sannan ya bar gida goma sha ɗaya kaga kenan dai bashin gare ga kuka a ban a biya mai ya bar abin da za a biya ko kenan nan muna iya fahimta ya halatta ka mallaki dukiya ba laihina ba wanda har za ka ban maƙiyanka su yi gado ba laini na ba muddin dai abin nan da za ka samu halaliyar ka ne addinin musulunci bai hana ba da yanzu ga zubairu bayan an kashe shi fagen daga ya yi shahada ya bar wata gona a madina wanda aka ce ma algaba bayan haka kuma ya bar gida goma sha ɗaya garin madina ka ko gare ko yau aka ce mutum na da gida goma sha ɗaya ai gidajen na barakallah ko ko da ko kauye na aka sai da gida goma sha ɗaya za a ga an tara wani abu to ba ta tsaya nan ba wa daraini bil basara yana da gida biyu a basara can ƙasar iraki Basara hayo haka aka kiranta wa daran bil kufa yana da wani gida a garin kufa duk dai iraq ka ji gida goma sha ɗaya ga gida biyu gida goma sha uku ga gida guda gida goma sha hudu wa da misra kuma ya bar gida guda a misra kaga wajen gida goma sha biyu kenan ko da kuma filin gona qala abdullahi ya ce wa inna ma kana daina allazi a kana alaihi to yadda an kai bashin da ya kasance ga mahaifina ya kasance annar rajula mutum kana ya tihi bilmali yana kawo mai dukiya bayan saudi uhu sai ya bashi ajiya bayan saudi uhu iyahu sai ce ga ajiya ni kawo maka zubairu ka aje mini ita bai kulu zubairu sai zubairu ya ce la'a ni ba ni aje maka walakin huwa salafun amma in dai karanta min na yadda in dai rance na to shi shikenan na ɗauka matsayin rance amma ba ya ansa in aje maka ba In ni aka sha ga hujjar zubairu Ya yace ni aka sha ni ina jin tsaro alaihi da in an shi dukiyar da matsayin ajiya kuma in tozartar da ita wama waliya imaratan waliya imaratun bai taba jagorantar wani jagoranci ba kasu da ɗaya kamar a ce an sa zubairu ya zama jagoran wani wuri wala kibayatan ko zuwa karfa zakka ko abin da ya kamar ita a ce an bashi wata muhimma wani aiki wala harajan ko ko karɓo haraji bai taba yi ba wala sha'a kai zubar bai taba jagorantar wani abu ba illa ayyakuna fi gazwin ko fi gazwatin fi gazwatin ko yawwa illa an yakuna fi gazwatin ma rasulillah sai an kasance wurin yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to nan ka ana dan iya bashi jagorancin wani abu aw ma bi bakrin wa umar wa usman wurin yana tare da waɗanda manyan sahabbai wurin yaƙi to ana bashi wata muhimma na wani aiki da an ka azamai sai Abdullahi ya ce ba a يجي ma alaihi sai ni tsaya. Lillisa sawa abinda aka bin mahaifina shi Zubairu min ad-daini na bashi fa wajadtu sai ni same shi alfai alfin wa mi'atai alfin da ni tara su waɗanda ka bin baba na bashi sai ni gano suna bi ne miliyan biyu da dubu ɗari biyu alfai alfin miliyan biyu wa mi'atai alfin da dubu ɗari biyu su aka biya ce kamar a ce ana bi ne dinari miliyan biyu da dubu ɗari biyu ko dirhami miliyan biyu da dirhami da dirhami dubu ɗari biyu ka ga kuɗi sun yawa ko to shi kenan a falakira hakim ibn hizamin abdullah bin zubair to da abdullah ya ce sai haɗu da hakimu ɗan hizam shi ma sahabi ne babba kusan ma ɗan uwan zubairu ne to sun ka haɗu da abdullahi sai ya ce ma kana alaihi faƙala sai ya ce ya yabna afi ya kai dan ɗan uwana aka yi ce ma abdullahi kama ala aki min daini ni aka bin ɗan uwana na bashi ke kenan shi hakimu ya san ana bin zubairu bashi fa katamtu sai zubairu ya ce abdullahi ya ce dan zubairu ya ce sai ni boye ni ki wata hakikanin abin da aka bin babana wa kultu sai ni ce wa kultu sai ni ce mai mi'atun wa alfin mi'atu alfin ko mi'atu alfin ana biya sai dubu ɗari kaga miliyan biyu da dubu ɗari biyu aka bi ne amma da hakimu ɗan ya zama ya haɗu da shi ɗan uwan baba ne ya ce nawa aka bin babanka na bashi ya ce sai ni boye sai ni ce dubu ɗari aka bi nai abin da yasa ya haka yana so ya ji abi baban gana shi zai cewa ko wace irin shawara zai bai don haka sai zartare masu yawa ya ba bakala hakiman sai hakimu ya ce wallahi na rantse da Allah ma ara amwalakum tasau hazihi to ni kan dai ina rantsuwa da ubangiji ban ganin abin da aka reku na dukiya na iya biyan dubun ga ɗari da aka biya ni fa in ji shi hakim ibn hizam to shi kenan kaga shi dan ya san cewa abinda aka yi su insha Allah ya wuce nan tasawa hadi fa qala abdullah sai abdullah yace awa aita kamar yace to ya kai baba ba ni labari in kanat alfai alfin tunda ka ce ba mu iya biyan dubu ɗari da aka bin babana to in ya zama miliyan biyu na aka bi nema alfai alfin miliyan biyu wa mai sai alfin da dubu ɗari biyu ba kawai sai hakimu ya ce ma arakum ni kan ban ganin ku to dai kuna haza kuna iya biyan wanga abu da aka binku inda ya sun kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu amma fa in ajastum in kun gaza Abdullahi in ka ce kai kai ka gaza an shari'in daga wani abu minhu daga biyan bashin ga ka kasa fasta'inu bi ka taimako da ni ga shi ko da babana ya zai rasuwa me yace mai cewa in ka gaza ka bidi taimakon Allah to shi ko nan ga dan uwan ya ce in ka kasa ka bidi taimako na qala sai abdullahi ya ce wa kana zubairu qad ishtara al-gaba shi babana zubairu wanda gona an dawo gari sai yan abin da ya bari kenan yace to shi babana Zubairu abin da ya sai gonar ga ya sai ta a kadishtara algaba bi sab'ina ko wa mi'ati alfin ya sai ta dubu ɗari da saba'in haka ya sai ta Baba a Abdullahi to ɗanai Abdullahi bancin kuban ya rasu don shirin biyan bashin da aka bi ne. gonar da uba ne ya saye dubu ɗari da saba'in to sai abdullahi ya sai sheta bi alfi alfin miliyan guda wa a mi'ati alfin da dubu ɗari shida kaga an ya kusa samun ga gidaje can da komai amma tun da nan an samu abin da ya kusa biyan bashin ka to kaji to sai sai sheta miliyan guda da dubu ɗari shida kaga kenan wanga ya nuna muna ba laihi na ba mutum ya sai abu da sauki in Allah ya ja rayuwa sai ya samu ta albarka ya sai sai ya tsara ko bi dubu da ɗari da saba'in gashi ya tuwo ya zama miliyan guda da dubu ɗari shida sun maƙama, sannan ya miƙe shi abdullah faƙala ya ce man kana lahu ala zubairu shak duk wanda ka bin zubairu wani abu kaga ya fara samun ƙwarin gwiwa ko Bali ya ce na Bilgaba ya cin mana gonanmu da aka ce magaba can gehen garin Madina ba a tawo Abdullahi ibn Ja'far sai Abdullahi dan Ja'far yana bin Zubairu bashi sai ya zo wa kana lahu ala Zubairi yana yana bin Zubairu arba'u mi'ati alfin arba'u mi'ati alfin dubu ɗari hudu ne to kaga gona kuma an sai da miliyan guda da dubu ɗari shida shi tun na an samu abin biya ne ko fa qala sai ya ce li abdullahi ga abdullahi bin zubair in tun, in kuna so taraktu alakum to kuɗin ga da nika bin babanka dubu ɗari hudu in dai kuna so na yaye muku taraktu ha lakum na ba muku su ma'ana ya yaye don Allah Kala Abdullahi Abdullahi ya ce la ba mu bukatar wa? Kala sai shi mai bin bashi. Wannan kenan ko? A mai suna ne Abdullahi bin Jafar. Sai ya ce to in shaitum in kuna so ja'altumuwa fi ma to tu'akhiruna. To in ma ba ku son in yaye muku na yadda a babbashi na yadda ma ƙarshe, a bari har ƙarshe. in akhartum in kun ga jinkirtawa fa qala abdullahi abdullahi ce la ba mu bukata yayewa ba mu bukata fari a karshe a biya ka da dai ga kudi sun samu qala <laughs> sai shi abdullahi ibn ja'fari sai sai sai fakra uli kidatan to in haka ne Tun da gonar ka an riga an yi mata kuɗi miliyan guda da dubu ɗari shida to ni a ɗiban min wani yanki qala abdullahi abdullahi yace laka min hauna ila hauna to dama ai rike an yayyanka suna an yi mata fulote to kana da bakin nan zuwa nan dan kowane yanki da aka yanka an yanka shi ne kamar dubu ɗari sai aka ba shi guda hudu min hauna ila hauna baba abdullahi min ha sai abdullahi dan zubairu ya sai suwa daga ita wannan gonar faqada anhu dainahu sai ya biya wa baba dai bashin da aka bi ne wa fawo ko haka wa aufahu wa aufahu ya kammala biyan bashi wa baqiya minha arba'at arba'atu asumin sai an ka kashi hudu wa nas da rabi bayan an sai da duk kashe-kashen ga gaba ɗaya sai aka bar kashi hudu da rabi aka na ko fakadima ala muawiya sai ya zo wurin muawiya wa inda hu amrun usman ko da ya zo wurin muawiya akwai amru dan usman wal munzir ibn zubair da mun dan zubair wa ibn rabi'a wa ibn zam'a da ibn zam'a faƙara lahu mu'awiya sai mu'awiya ya ce ma abdullahi kam kuwe matil gaba to wannan gona ta ku ta gaba me ya kima da an mata na kuɗi kala sai abdullahi ya ce kullu sahamin kowane rabo da an yi ma gonan nan bi mai ati alfin dubu ɗari kaga kenan tun da miliyan guda da dubu ɗari shida na kashi goma sha shida an kai mata kala sai shi munzu sai shi mu'awiya ya ce kan baƙe min ha to yanzu tun da mutane duk sun ɗauki kasusuwa irin masu bin bashi da sauransu ko to me saura qala arba'atu asmin wani sun yanzu kashi hudu da rabi sun kai saura fa qala munzir ibn zubair munzir dan zubair yace ad akhadtu ha saman to ni na ɗau kashi guda na dubu ɗari kenan ko bi mai aka alifin na ɗauki kashi guda Ka ga yanzu an bar kashi uku da rabi matsayin dubu ɗari uku da hamsin kenan wa qala amr ibn usman amr ibn usman a kad akhadtu ha saman bi mai aka alifin ni ma na yadda na ɗauki kashi guda dubu ɗari yanzu saura kashi biyu da rabi ko wa qala ibn zam'a ibn zam'a a kad akhadtu ha saman bi mai aka alifin ni ma na sai kashi guda dubu ɗari kaga yanzu saura ne kashi guda da rabi Kala muawiya muawiya yace radiyallahu anhum kan bake min atomi zalla yanzu cikin gonar ku ta gaba kin yi ya ce ma abdullahi Kala sai abdullahi ya ce samun wani spon abin da ya saura kashi guda da rabi Kala sai muawiya ce, kad kasto bi 50 wa mi'ati alfin to na rike su matsayin dubu ɗari da hamsin Kala sai mai ruwayar yake cewa wa ba a ha Abdullahi ibn Ja'far ko kenan Abdullahi qala sai Abdullahi yace wa ba a Abdullahi ibn Ja'far nasibahu yanzu an ka sai dai mun rabon ga za ku yi mamaki riba wa zai ci shi Abdullahi ibn Ja'far ba ya sai kashi guda ba to sai ya sai da nasibahu rabo ne min Muawiya daga Muawiya bi sittati ko bi mi mi'ati alfin ya sai da mai shi dubu ɗari shidda dubu ɗari ya sai sai ya sai shi to amma ga shi yanzu nan take kuma ya sai sai dubu ɗari shidda wanda ya nuna riba gaskiya ce falamma faraga ibn zubair lokacin da abdullahi dan zubair ya kammala min qada idainihi biyan bashin da aka bin baba ne qala banu zubairi sai sauran ɗiyan zubairu sun kaci na bainana mirasana to raba muna gadon mu ya ce, wallahi na rantse da Allah na la mu ban raba muku gado bai na bainakum tsakaninku na unadi bil mausimi arba'a sinin sai na zo aikin hajji na tsawon shekara hudu duk shekara in yi cigiya akwai mai bin zubairu bashi shi yasa dai har kira ba gadon ka kaga nan babban abin da zamu fahimta kenan in an rasu an bar gado in yana yiwa mutane ba za su shiga cikin wahala ba a jinkirta har sai an gane masu biyan bashi an biya su sannan a raba yaƙi amma in mutane za su yara su shiga wahala a raba a ba su a ce to in bashin da aka bin mahaifinmu ya taso to kowa zai kawo kaza ko ko cikin na kowa a ce an jinkirta kaza sai an gama biyan bashi dan haka ba wani ya kashe nashawa ka gani babu magana biyan bashi kenan to shi kenan ya ce to ni kan dai ban raba muku sai bayan shekara huɗu inda duk zo wurin aikin hajji in tambaya sai ce in ni zo aikin hajji zan ce alaman kana lahu ala zubairi dainun ku saurara jama'a duk mai biyan zubairu bashi bal ya atina ya zo mana bal na mu biya shi faja'ala sai ya kasance kulla sana ko wace shekara yunadi yana zuwa wurin aikin hajjin da shi Abdullah babban ɗan Zubairu kuma yayi wata sanarwa bil mausim wajen taron aikin hajji falan ma mata arba'u sinin lokacin da shekara hudu din da sun kauce waɗanda ya ce sama bainahum sai ya raba musu abin da babansu ya bari an biya bashi kenan yanzu ko wanda fa'a sulusa sai ba da ɗaya bisa uku wanda uba ne ya wasiya da shi wa kana lin zubair shi zubair ya kasance yana da arba'u niswa ubansu mata hudu gare ka gani ko saba kullum ra'a sai kowace mata ta samu alfa alfin wa mi'ata alfin da an karaba bayan ya an biya bashi ne ga kowa to mata ne kowa ta samu miliyan biyu da dubu ɗari biyu ka ko ga mace ni ba a ganiwa mace guda da mace hudu duk ganin su guda ko Ka ga kenan an samu wajen kusan miliyan tara da dubu ɗari shidda shi an rabon mace kaga dukiya ta yawa ga ya yi ta kukan bashi amma kuma Allah ya isa mishi kuma Allah ya bashi ɗa na gari wanda ba a canye dukiya ya sha mai gane ba a biya bashi fa ma'a, to fa jami'u malihi duk abin da a dukiyar Zubair gida goma sha ɗaya da akarin Madina da gida biyu da accan Basra da gida guda da accan Kufa da gida guda da accan Misra da kuma wata gonar da aka saishe su sai suka kama hamsuna alfi alfin wa mi'ata alfin sai sun ka zama miliyan hamsin da dubu ɗari biyu sai aka ɗebe miliyan biyu da dubu ɗari biyu da aka bine ko sai aka biya to kaga Allah ta'ala ya yi mai muwafaka an biya mai bashi kuma ya azurta iyali ne bayan rasuwa ta da jikoki ne ma sun samu wannan hadisi Imam Buhari ya ruwaito shi wanga hadisi yana tattare da karantarsuwa mai yawa wanda abu guda da zamu diba alaƙar wanga hadisi da babe shi amana dama cikin babe amana na kuma shi a ƙarshen babe amana to in mun kadi ba shi zubairu da aka kawo ma amana ajiya ya ce a'a ba amana za a bashi da ajiya ba a bashi rance kaga har yau dai amana ta dai mutum ya baka rance haƙƙe na ya ka bin ka in baka biya shi ba za ka biya shi wurin Allah to da Allah ya kawo mai adali sai kirai da ne yayi yi mai wasiya ga wanda za a yi wanda ya nuna mana Zubairu ya tsare amana sai Allah ya maimaita sannan kuma za mu fahimci shi Abdullah dan Zubairu bai saba ma umarnin wasiyar da mahaifi ne ya yi mai ba sannan za mu fahimta cikin wannan hadisi irin girman hadarin da aka bashi ga hasashen da Zubairu ya yi wanga yaƙi da mun ka taho ina gani ina cikin waɗanda za a kashewa to amma bari in waɗa ma abin da an damuwa ta bashi na da aka bi na sannan mun ka dibi wanga hadisi za mu ga wato shi abdullah ɗana mai ɗa'a ya zartar da wasiyar da uba da ya yi na cewa ɗiranai a ba su bisa uku na sulisi bayan dai an hinta sulisi wanda shi kake da dama to sannan ɗiyan nashi shi abdullah a ba su ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku da ya ce a hisuwa kuma duk abdullahi ya yi wanga aiki sane mun ka kara dawa wajen abdullahi sai mu ga ya ki raba dukiya sai bayan shekara hudu yana zuwa yana sanarwa wajen aikin aji. to amma in yan na in an ka aje dukiyar ga a ce sai an yi shekara kaza masu gado na shiga cikin wahala ka a yi haka nan don Allah ya yi umarni da a raba gado amma suna iya sulhi a tsakaninsu in shi a babba babban ɗa tun da wasu ruwa ko sai ce to ku yan uwana abin da za mu yi yanzu an gane kowa abin da zai samu cikin gado to amma ina ba mu shawara in kuɗin masu yawa na kowa ya bar naira dubu hamsin wanda misali na kawai in suna da yawa ɗayan kowa ya bar naira dubu hamsin ko naira dubu ɗari sai mu kai mu ajiye a banki in ta bayyana akwai wani mai bin mahaifin mu bashi kuma abin da zai biya alhamdulillah mun riga mun biya mai in ko ba a samu wanda ka bi ne bashi ba da baya kowa sai a mai irbondin a kama kowa a bi ne ko don dan haka ce sai an haji a shekarun ga wala wani matsuwa zai to kuma ga tunda mutum ya riga ya rasu abin da ya bari ya zama kayan gado to nan dai akwai darussa masu yawa waɗanda ya kamata mu koya amma na ɗaya daga cikinsu yin taka tsantsan da hattara da harkar bashi na biyu daga cikinsu muhimmancin riƙe amana da tsayuwa da ita amana sannan na uku daga cikinsu cikakken ɗa'a da biyayya ga mahaifi sannan na hudu shine zartar da wasiya wadda an ka bar maka sawa'un mahaifinka ne ko wani ya ban maka amanar wasiya kuma saboda lokacin sallah insha Allah sai mu tsaya nan mun kawo ƙarshen babin amana ko mun kawo ƙarshen wannan hadisin kuma Allah so zai zama muna darasi Allah shi muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan da yadda shi muna roƙon Allah duk wata damuwar mu da bakin cikin mu da bacin ranmu Allah ya yi mana muna roƙon Allah 'yan uwanmu da a cikin damuwa a ƙauyuka da alƙaryu Allah ubangiji ya yaye musu Allah ya ba su zaman lafiya muna roƙon Allah abin da ya kullo mana na tsada na tsada Allah shi doke mana ita Allah shi da adda farashi Allah ya sassafta mana farashi Allah ka sassafta mana farashi na nau'o'an abin abincin da bayanka suke ci Allah farashi ya yi tsada muna bara Allah ka yata farashi Allah a sauke shi babu mai iya sauke farashi in ba Allah ba an kai wa manzo Allah ko ce a Allah shi an mai kawo tsada shi an mai ɗauke ta to mun yadda da wannan kuma muna da'a da biyayya muna roƙon Allah ya ɗauke mana ya kawo mana rahama Allah ya ba mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ya kare mu daga iska da abin da ba shi ba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك